بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين bayan gabatar da mukaddama da gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara godiya ga allah maɗaukin sarki wanda ya taimake mu ya ƙaddare mu da kasancewa a wannan bagiri irin haɗuwar da muke yi kamar yadda an ka saba daidai ko kowace rana irin wannan ta alhamis domin ci gaba da karatun wannan littafi mai tare albarka na malam imamu annawawi wato riyadu salihina in ba mance ba shekaran jiya mun shiga babi na bakwai wato babu filakin wata wakul kuma mun taɓa karatu a cikinsa sai lokaci ya yi muka aji to yau insha Allah za mu ci gaba za mu tashi hadisi na ɗaya a cikin wannan babi na bakwai amma a ƙida hadisi na wannan littafi hadisi na 74 mala ya ce muna al'awali na farko wato hadisin farko wani za mu karata a cikin wannan littafi an an ibn abbas radiyallahu anhuma an karɓo shi daga abdullahi ɗan abbas allah shaida da su ƙwala shi abdullahi ɗan abbas ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce uridat alayyal umama ko umamu wato an bi jiromin da al'umma ta duniya gaba ɗai saboda kusan shekaran jiya mun ɗan bayani kaɗan game da yadda allah maɗaukin sarki suke miƙa abubuwa ne na ganin dama da falala ga bayinai. ya keɓance annabawa da mu'ujiza ita mu'ujiza ba ta bayyana ga hannun kowanne mutum sai wanda annabi shi ɗaya ke samun mu'ujiza ita ko karama tana bayyana ga kowane bawa wanda asalihi mutumin kirki allah na iya bayyana mai da karama gare shi sai dai mu'ujiza da karamar suna nan tare da mutum amma shi bai iya cewa zan yi kaza lokaci kaza amma idan wata a ta abku Allah na iya cikin karamar da ya ba shi wani abu na al'ajabi wanda shi ma sai ya yi mamakin abin amma ba shi da yaƙinin cewa shi na iya yin kaza amma da cikin iko Allah in a ta abku Allah na iya sa shi wannan abu kai tsaye to kuma cikin mu'jizar da annabawa an ka ba su akan iya gwada musu tun daga farkon halittu ko farkon duniya har zuwa ta annabawa suna da wannan mu'jiza in ba su babu wanda ya isa Allah shi bayyana mai abinda a cikin duniya tun daga farko har ƙarshe irin wannan abubuwan da Allah ka bayyana ga annabawa shi ya ɗauki wasu suka kasa fahimta har suna cewa annabawa sun san gaibi wanda suke kuskure na rashin fahimta ne idan mutum annabi ne Allah mu maɗaukin sarki ya bayyana mai abu kai ba ka san shi ba ni ban san shi ba amma shi annabin ya san wannan abin da an ka faɗa mai don haka shi gare shi ba gaibi ne ba kuma Allah yana ba su labarin mu gaya ba abubuwan da afake sai ya tohice musu ga wasu ga wasu sai a ba su haske kuma suna iya bayanin wannan abu su ce za a yi kaza lokaci kaza za a yi kaza lokaci kaza Allah ya faɗa musu kai bai faɗa ba don ba ka da wannan darajiya annabi adamu alaihi salamu lokacin da allah halice shi sai ya bijiro mai da zuriya ta gaba ɗai a jawo wanga mutum a ce mai wanga shine wani dan wani zai zama annabi lokaci kaza allah zai aike shi ko ko zai zama annabi amma ba za a aike shi zuwa kowa ba a nuna mai shi a faɗa mai shekara kaza zai hiba duniya zai zuriya kaza zai haihuwa ne zai haihuwa ne zai haihuwa ne zai haihuwa ne har a tuke ga zuriya ta yi awa annabi adamu alaihi salamu haka nan duk an gita mai zuriya ta yi hamma daga ciki an hagita mai wani mutum daga cikin zuriyarsa wanda shi ke annabi ne ba zan bayyana sunansa ba amma annabi ne sai ya gane da shawa an ka ce wanga ai wani na dan wani jikan wani wanda yake zai haihi zuriya kaza zai kaza annabin Allah na Allah zai aiko shi sai ya ce Allah shekara nawa ka bashi ga wata ruwa an ka arba'in ga wata ruwa an ka ce an ba shi shekara 60 sai annabi adamu ya ce to shi ya yarda a ɗiba cikin shekaru na yi a ɗibi shekara 60 a sa cikin 40 su tashi 100 idan kuma 60 ne a ɗibi 40 cikin na annabi adamu a ƙara mai su tashi 100 ana na a tashi yau da gobe a kwana yau da gobe a tashi shekaru annabi adamu dama an faɗa mai zai shekara ka za ya mutu lokacin da lokaci ya mala'ikin mutuwa ya toma ya ce a'a akwai sauran shekaru saboda lokaci kaza Allah ya ce zai anshe ni akwai sauran shekara kaza sai an ka ce mai to kamance lokaci kaza Allah ya gita ma cikin zuriyar ka wane kace a dibi shekarun kaza a bashi nan na dan adam ya samu mantuwa nisyanu mantuwa mutum yawan mantuwa gare saboda asali shi ma ubansu yana da mantuwar ya manci kaga ashe annabawa daga cikin abubuwan kai akwai mantuwa ba aibi na buga annabawa kana mancewa ana mantar da su kana ana mantar da kai ana mantar da su kana rashin lahiya suna rashin lahiya sai dai ba a yin annabi kuturu ba a yin mai sha'ina ba a yin makaho ba a yin gurgu kana aure annabawa suna yi ana shayar da kai nono ana shayar da annabawa sai waɗanda Allah ya ga dama ya halice su da kun ya kunu ko da yake kowane irin abu kun ya kunu ne amma akwai waɗanda suke ba ta hanyar uba an ka same su ba haka kawai Allah yi su kama annabi adamu alaihi salamu da ƙasa an ka yi shi ko annabi isa alaihi salamu kun faya kun ne ba uba gare shi ba haka Allah ya halice shi cikin ganin dama ta hawa suka ruɗe suka ce ruhu dan Allah na suna bauta mai kaga sun ɓace to shi ma annabi alaihi salatu wasalamu shi na da irin wannan mu'jiza Allah ya ah, annabi ya ce urda alayhi umum an gita mai al'ummomi gaba ɗaya da annabawan su fara aitu nabiyya sai ni ga wani annabi gashi an taho min da shi gashi annabi ne wa ma'ahu ruhaitun akwai ya karama jama'a jama'a ya kadata da shi su ɗaya sun ka iman da shi sai a ce mai annabi wani na gashi na lokaci kaza Allah aiko shekara ta kaza yana kira kaga ya jama'a da ya samu kaga ne da kyau sai a jaye wannan a koma a taho da wani annabi a ce wanga annabi wani na annabi wani na dan wani na jikan wani shekara kaza yayi kaga jama'a da sun kai a imani da shi har an ka tuke zuwa gare mu'jiza ta in wani ya taho ya ce ma shi ma an nuna mai wani abu irin haka nan ƙarya shi kai mu'jiza ta ta annabawa in ba annabi babu wanda aka haka nan wannan biyu ko wannan biye ko yace kuma naga wani annabi an nuna mai shi wa ma'ahu rajulun wa rajulani wani annabi mutum guda wani annabi mutum biyu sun ka imani da shi wani annabi babu ma wanda imani da shi haka ɗaya to ya zanna ɗaya ta wa'azi ya ta wa'azi kowa kan gari ya koma dama Allah shi na aiko annabawa rahama ga mutane don kasu ɓace su ta gobe alƙiyama su zanna cikin ɓata ai musu azaba saboda Allah mai tausayi ne ya wajauta maka ne rahama ga kansa wannan biya annabi ya ce an nuna min wani annabi walaysa ma'ahu ahu ahadin kowa babu tare da shi ya yi wa'azi har ya gaji kowa bai iman da shi ba saboda haka kai in kana wa'azi ka yi wa'azinka ka kyautar niyyar ka saboda Allah ka yi in dai mutum ya jiya ko shi imani ko kashi imani kai dai ladaka na cika cikaka in ma duk duniya ga sun kai imani ga wani lokaci lada dai tana nan in ma kowa bai imani ba lada na nan don haka ko mutum ya ce bai imani ba kai mi aronka bai cuce ka ba illa iyaka akwai tausayi gare shi rufi a ilayya sawadun ajimu ana na hakan ga sai an ka ciro min wani annabi da jama'a ta gudan mai yawa shine sawadun jama'a azimu mai yawa babba fazanantu annahu ummati sai ni damani wagga a jama'a da akwai mai yawa kila ko al'umma ta za ta yawan hakan ga in ji annabi ya ce sai ni zato haka nan kaga da ya san gaibi sai ce to ya gane al'umma ta ko kaga dai har yanzu wato mutane su lura shi annabin Allah wanda annabi bai san gaibi ba amma Allah yana iya nuna mai abinda kowa bai sani ba kai ya huku gare ka amma shi ba hukaki na ba gare don haka ce ma annabi ya san gaibi kaza hina bai cincinta ga annabi ba kuma kare mai muruwa na ba wani girmamawa na ba ya ce fa zanatu sai ni zaton annahu ummati al'ummata ta dun bai gane suna ba ba suna ba sai an ka ce mai kai ba al'umma kata ba ba ita ta ba saboda mi ya gane su da yawa haza musa wa qaumuhu an ka ce mai kai wanga annabi musa na alaihi salamu gashi nan shine an ka aiko lokaci kaza shekara kaza yayi duk jama'a ga daga gani suna son ka imani shi don an ce cikin annabawa wato cikin annabawa kame annabi musa sallallahu alaihi wasallama wato annabi Isa kowa mabiya da yawa shi yasa an ka samu littafi ne wato uwan littafan bani Isra'ila duk wani littafi da an ka aiko bani Isra'ila to a taura ta ita uwa ta yi kuma annabi musa ya kowa jama'a ku diba annabi nuhu abinda ya shekara dubu ba da ɗari tara da hansin amma allah ya ce fama amana ma'ahu ila kalil yan kaɗan na son ka da shi yan tsino kila ma kai yanzu ko garin gaɗe an ka ƙirge ka matsuwa haka to dibi shi duk duniya ta gama mai wata yi taimaitar ku an kare ne da ya ci boni ko bai hasa ba balle kan da ɗan talauci ya mai ka ɗora rabe-rabe walakin sai an ka ce amma kai diba duk yawan jama'a gani gani rabu da wannan diba nan ko unzur il ufuki diba wa ganahiya dibi wancan bangare an ka ce ta daka ka dibi bangaren can an ka ce ma annabi ya ce fana zartu sai ni dibi fa iza sawadun azimu sai ga wani wata jama'a gudan mai yawa dabubu dabubu ta fi ta musa yawa faƙila lahu an ka koma ce wai dai faƙila liko an ka koma ce mini uzur il il uhura to di ba rabu da wannan bangare da kaga wannan jama'a di kuma di bangaren ga ya kuma ba ya ga jama'a ta yi wannan fa iza sawadun azimu sai ga jama'a kuma mai yawa kuma ta yi wacce wanda ya gani dazu faƙila li sai an kace min hazihi ka to da waccan jama'a da ka gani dazu ta yi annabi Musa da wagar ta yi wagar da ka gani dazu duk al'umma kata saboda shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi har duniya ta tuki ko wata ho inda yana imani shi in bai shi bari ko wa ma'ahum kuma tare da jama'a ga ta annabi Muhammad sallallahu alaihi sab'una alfa sab'una alfan yadkhuluna jannata bi ghairi hisabin wal azabin akwai mutum dubu saba'in wa'anda Allah zai ɗauka hisa aljanna ba a yi musu binciken komi ba a yi musu wata azaba ba su ganin taskun komi haka ɗaya ɗin gurin aka cewa kai kuyi aljanna ɗai a ta ɗaya kai su hamma annabi ya ce to ina da roƙonin Allah ƙara min jama'a ga sai an kace ba dubu saba'in na ba ya ce in an kace to wane mutum guda an kara mutum dubu saba'in irin su kajiya ya ce to ya ce na gode kware suna nan cikin mu amma ba ka da maka ce kai na sai dai in ka aiki irin wannan ko kuma ka ga wani mutum wanda ya aiki irin wannan sai ka zata mai irin wannan zanubi bil mu'minina eh, alkhairi ba sun mana haba shi kamar Allah da ya ba sahabbai wanga labari na al'umma ga da gita mai shi ka sai ya tashi wata yi fa da khala manzilahu sai shige gida ya bar ta nan bakin garka suna ta ya dai ba su wanga labari ya shige gida shi kan ko eh fa khadha nasu fi ulaika sai mutane sun kaba cikin mutane suna ta mamaye cewa to wai kai wane yanzu mutum ga dubu saba'in da an ka ce Allah zai sa aljanna babu azaba babu komai kai ga ganin ka so wanga ya ce ah, so ana banda waɗanda sun kai rata da annabi ai duk wanda ya rata da annabi ai shi na wani ya ce a'a ai ko cikin su dai wanda an kai ha cikin musulunci ya mutu cikin musulunci kila aka yi wanga ya ce a'a ni ina ganin waɗanda sun kai kaza na wanga ya ce ni ina ganin an kai ta dai mai da abin dai wani wani discussion hakan ana tattaunawa shi ka annabi yana can cikin gida an ka ɗauki lokaci mai yawa suna ta yi kana ji ko eh eh fi ula'ika allazina yadkhulul jannata wa'ina za su ga aljanna nan bi gari hisabin babu bincike wala azabi babu azaba fa qala ba'duhum wasu ka ce fala allahumul ladzina sahibu rasulullahi sallama ka yi kila waɗanda sun kai sahabban annabi aka miwa suna aka mi ko wa qala ba'duhum suka ce mm fala allahumul ladzina wulidu fil islam waɗanda an kai cikin musulunci ko tunda ai mutum ko ya zo sahabi annabi haka ɗaya girma ya taɓa sabo sai ya tuwa ya imani ga wanda an kai cikin musulunci bai taba sako bai girma ya tashi ai kaga kila suna aka nuni falam shirku billahi an kuma ya ba su shirka Allah ba wanda an kai cikin musulunci wa zakaru ashya'an sai sun ka ambaci abubuwa guda masu yawa wanga ya ce kaza wanga ce kaza wanga ce shi dai annabi na can cin gida bai hito ba ko ba haka ba fa karaja alaihim ana nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ɗaya hito gare su rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya hito fa qala sai ya ce ma hazihi taquluna fi shin wai muna na kuka ta maganganu akai ne haka kuna ta kutsa a cikin sa waɗanne irin maganganun da suka yi kuka yi sai suka ce a'a kamar magana gata da kafaɗi a zu mun ka tsaya tsakanin muna bincike wai shin suwa na muna mamari to wasu dai sun ce kaza wasu sun ce kaza wasu sun ce a sai sun ka bashi labari duka fa ruhu suka bashi labari fa kala sai ya ce a'a to duk waɗanda da kuka ce ba suna ba waɗannan mutane za a sa aljanna humul lazina la yarquna wala yastarquna wala yataqawwaruna yataqawwaruna ko yatadayyaruna ko wa ya rabbihi ya ce to waɗanda mutane mutanen da ya zan ko sun yi rashin lahiya ba su cewa wani to kai min tauhidu Allah ya ji dama saboda su ga Allah sun san Allah ya samu ciwon nan in ya gada ma ya dauke shi in bai gada ba shi bashi nan ba su koce ma wani to kai min magani balle a ce a kai su asibiti saboda imanin su amma ba laihina ba a kai mutum wurin magani ba don kada mutum shiga cewa a ai tunda an ce haka nan ban zuwa mun likita a'a ka yi wani likita ya magani su waɗancan ƙarfi imanin su ya ƙware ka ko layar yarquna ba su rukiya amma malamai sun ce la ɗin dinga kalima ta wata take ba ta inganta ba don yin rukiya dai kamar mutum shi addu'a ko to yin addu'a a ibada na sun ka ce saboda haka ga kalima a ɗebe ta layar yastarquna dai ba su neman wani shi musu addu'a shi musu rukiya ka a ce to karanta mai kaza ba su yi haka nan wala ta ɗayyaru runa ba su yin camfi wani abu mai faru a ce maye na ko eskoki na ko ko a ajiwa ta an kai ko kurciya ta an kai ba su yi haka nan su don ko yanzu ga duk wanda ya yarda da camfi na eh, jiwa ta an kai ko kaza na an kai mai ya yarda ya hu kaucewa a wa'annan mutane wa ala ya tawakkaluna sun dogara ga Allah shi abba girin ko faƙala ukasha sai wani sahabi da aka ce ma ukasha cikin sahabban manzo Allah bin muhsin dan muhsini ko faƙala sai ya ce udu Allah an yaji Allah ni minhu annabi ina da ruku don Allah ka roƙa min Allah sa cikin mutanen ga cikin dubu saba'in ga dinga da wannan asasa cikin aljanna babu hisabi babu isaba faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anta minhu ukasha ka tabbata cikin su saboda haka yanzu ukasha in kace za a sahi aljanna babu azaba babu bincike ya kai daidai hadisi na sun makama rajulun akar sai dai wani mutum ya yi hore ya tashi shi ko ya hore ya ga basa fa sai sai ce udu Allah an yaji minhum Allah annabi ko don Allah ya roƙo sa kai roƙar Allah ya san cikin su fa sai annabi sabab aka bai haƙo kashi to ce to ai uka ya rige kara roƙo don haka ya hankuri wasu malamai sun kace mutumin da ya kaga ya katsala ya ce a roƙar Allah mai na haƙi Allah na wai so yi annabi roƙon mai Allah ya ci kula mutane shiri ta shiga aljanna sai annabi ya ce a an rige ka eh, eh wakila gawar zalika an ce kuma wata magana irin ga a kishe ga Allah ya an dace ga hadisi kun gani duk wanda ya dogara ga Allah Allah maɗaukin sarki zai ɗauke mai eh, eh, wahala mutuwa zai ɗauke mai wahala zama kabari zai sauwaƙe mai ne kaso in ce zai sauwaƙe mai wahalar mutuwa zai sauwaƙe mai wahalar zama kabari zai sauwaƙe mai wahalar siradi da wahalar bincike duka Allah zai sauwaƙe mai kama a yanzu a towa a tara mutane guda masu ya ana interview kila a yi sati guda ana ta kira mutane kawai sai wani buga mawa ya ce in ya tahu da tuhuwa sai eh, kila ma ba ko samu isa ba sai ka ga wani ɗaya sai ce ba wani takardun ka taukai gida kaga iya ka sauki mutane na nan kwanaki da kwanaki yunwa ta ce wahala ta yawa kai ka samu abin gara basa ko to a ruhaidu ya jama'a nan bidomin ra'i ana samun ruhu'a tasgirin rahatin haka aka tasgirin rahatu a wurin malaman tasrifi eh, malaman eh, tasgiri wahun su ne dunan ashirata an fusi mutanen da ba su kai goma ba wa'ancan da an ka ce an ga wani annabi tare da ruhaidu wasu jama'a na ko goma ba su yi ba wal ufuku shi ko can inda an nahiyar nan da an ka ce da an ce annabi hidiba na farko da na biyu a nahiyar tu bangare na da ya diba bangaren ga ga ga jama'a an diba ga bangare ya diba kuma ya ga wata jama'a daban wal janibu da bangare wa ukasha ta shi ko ukasha bi dhamil aini ana karanta hada ruhu ata a in baki wahi wa tasdidil kafi da kuma shadda bisa ga kablasan wa bi kuma ana karantawa babu shadda ta kaulasa a ce ukasha amma cewa ukasha tu yahi wa tajdidu afsahu amma an ka ce a sa shadda ga kaulasa a ce okashatu afsahu ya yi zama fasaha ya yi zama magana wadda a kwarara hmm. a sani hadisi na biyu a ibn abbasin kuma daga dan abbasu dai radiyallahu anhu ma Allah ya dada su aidan kuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa Allahumma laka aslamtu Allah gare ka ni miƙa waya komi ba aikata sai abin da kace shi an miƙa waya ka gane idan mutum shina son shi miƙa wayarsa abinda a miƙa waya hizan duk abinda annabi ya ce ba ka shi abinda Allah ya ce ba ka shi kenan ka miƙa wayanka umarni da hani ka tsaya wa bika amantu Allah da kai ni imani ban imani da kowa ba balle ya tohe same rudu ya ce zai bani kuɗi in eh, arziki hannu ko zai bani tsarin gida ko zai bani tsarin ma'aikata ko zai yi wani abu in samu mulki ba a gare ka ni imani Allah kai ka bani ko ba Allah ya ce shi malikan mulki ba yana ba da mulki ga wanda ya so yana cire mulki ga wanda ya so yana walakanta wanda ya so yana girma wanda ya so don mi duk alkhairi ga hannu ya shike to wani na ce ya ajima algara da ita ya zo babu wa alaika tawakkaltu Allah gare ka ne dogara eh? eh wa alaika ne eh, wa alaika tawakkaltu gare ka ne dogara wa ilaika anabtu shine kami wa ilaika anabtu Allah gare ka nake komawa mai da al'amari na gaba ɗaya gare ka ne don haka aka so in masiba ta same ka ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una shi na Allah ya ce wato Allah zai jarabce ku a cikin rayukanku da dukiyoyinku da saura bayan Allah ya kagama lisahi da abubuwan uhanin gona zai muku jarabawa na hasara rayuka ko samun tasgaro gare ko ga dukiya ko ga uhanin gona amma Allah ya ce ka yi bushara ga masu hankuri waɗanda kamar maida al'amari zuwa ga Allah sai Allah ya ce allah zina iza a sabatu musibatu suna waɗanda in musiba ta same su qalu sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una eh mu ga Allah muke ga Allah muke koma da ka faɗo kalma tamat amari ya cika don haka ko wace musiba ta same ka ka tabbatar da kalma dai mai kyau ta haito ga bakin ka kada ka yadda ka faɗo wata kalma aka ce ko ka ce kaza kaza ko eho ko wani to mi ruwanka da wani Allah bai da wasu da makaci wai kai kamun kahawa ne wa Allah kawo wannan kamun kahawa shirme na wallah shi Allah bai da wannan bai tura kowa ya ce kamun kahawa gare shi ba abinda yace annabi yace eh, in kuntum tuhibuna Allah kuna son eh, yuhibbukum alako in kuntum tuhibuna eh in kuna son Allah ya so ku ku so Allah Allah ya so ku to ku bi ni mi abiyar manzo Allah ka yarda da abin da ya taho da shi ka gasganta haiga abin da ya faɗi ko to ban da shi kuma saiwa an dai ce al'ulama wa rasul anbiya'i malamai da annabawa na mi gara su kai za su yi bayanin shari'a ku yi kaza ku bar kaza in musiba ta same ku ga inda ku a can la haula wala quwwata ku babu kaji babu dabara illa billah sai ga Allah shin wai kalmomin ga ma mun kai da su iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'inu Allah kai maka bauta maka ne ka wani mata to mi ka kame kame ga wani eh in ana tawassuli ana yi da sunayen Allah ana yi da Qur'ani ana yi da wani iko na wani aiki na da'a wanda yake na Allah na wal kalimu daibu yarfa'uhu to wai su mutane abin da duk aka yin bayani sai ka ai wane bai son kaza don haka mu yi abin mu ba haka nan ba in kai da Allah kawa ba wani kawa ba kuma in mutum ya faɗi magana tsaya ka sa basira ka yana yiwa Allah ya sa ka gano abin da aka nuhi ka tsaya gare shi hmm. wa duka kasantu Allah kuma saboda kai ka husuma don haka duk wanda taɓa addinin ka ya tsaye kawai addinin ka aiki kaka ka samu wani kuɗi ko ka samu wani mulki ka samu wata dama kamar ce ga addini sai bude ya ce kaka yadda da hakan ya tsaye walla ko da mina haci mina haci na za a yi to kai da mina haci mina haci don addinin ka ya ci gaba ai ai yaki da rana ko amma kaka yi mina hacin kulla wani shiri kila a raba da mulki ne ko a raba da dan uwa ne ko a raba da wani kakka yadda kai haka nan ba tabi'a ta masu imani ba kakka yadda Allahumma ya Allah a bi izzatika ina neman tsari da girmanka la ilaha illa anta ba wani abin bauta da gaskiya sai kai an ta ni Allah kada ka kadare ne bace ku ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi da an ce mai Allah ya gafarta na mai zunubai ne sun ka wuce da waɗanda sun ka jinkirta to ko zunubi ma bai ba ko zunubi ma bai ba kuma bai da niyyar yi ne kuma bai yi shi ba ko ma'asumi ne amma duk da haka ne ya roki Allah kashe basai kuma Allah ya alƙawarin zai tsare shi bai basai don mi don mu koyi da shi ya yi haka don mai koyi da shi don unhani mu shi ma da an ce annabi shi shi istighfari shi nemi gafara Allah a don mu koyi da shi na shi bai da zunubin komiwa. ko alhayyu allazi la yamutu wato rayayi wanda bai mutuwa wal jinnu wal insu da mutane da aljannu ya mutu na kowa yana mutuwa kada ka yadda ka cewa ne mai mutuwa ƙarya ka kai wallah ka ta Allah innaka mayitun to ai kai annabi kai da an ka aiko da qur'ani ma sai ka mutu wa innahu mayitun kuma kowa mutuwa zai duk gaba ɗaya komi kangare mutu sai ya mutu komi da mutu sai ya mutu kuma in ka ce ga wanda mai mutuwa ka ce Allah mulki ne bai cika ba a lura da huwa gani wa innaka mayitun nasin qur'ani yawa lalle kai mai mutuwa kake wa innahu mayitun za su mutu wasu suna rudiya saboda wani baiti na mai ya la in gaba anna innahu ghayru ga'ibi wa maskanu bainal hashawati ra'ibi sai ce ai annabi bai mutu ba kaga ba su gane karatu ba abin da ya ce la in gaba anna ko da yake annabi ya hukku gare mu ya riga ya mutu yana barzahu amma ina hu gari ga'ibin shi ka annabi kama bai mutu ba gare mu kama sai ya ce abin da ya sa zan baka misali wa maskanu ka san inda zaman na yake inda yake zanne gare mu bainal hasha tsakanin kayan ciki wata ra'ibi da kasan gaba mi a tsakanin nan alqalbu zuciya so ne yana annabi ya ce ba ka yi imani ba sai ka haiso na bisa ga uwayenka da ubanka da ɗiyanka da duk abin duniya zan ka haiso na bisa ga to ina na son na yake fil kalbi su buhu so ne na yake nuhi saboda shi mai yana da balaga yana da fasaha kwarai ba su gane abin da yake nuhi kuma in ba hakan na ba mutum ya tuntuna shi gani wa maskanuhu inda yake zane bayan hasha tsakanin kayan ciki wata ra'ibir kasan gaba kai kana tsammanin kai da aka mai sako Allah mai zina mai shan giya mai caca mai luwaɗi ko ko mai aiki na fasadi kuma annabi zana tsakanin kayan ciki. kada ku diba ku gani akwai nakasa ga annabi wa akwai nakasa al'amari ko to diba kuma wani wuri sai ce Allah yana ko ina ko hmm. kai yanzu yoshi na mutum ka zuwa shi luwaɗi ko shi zina a ce kuma Allah na ta da shi eh na ta da shi amma bi shi da iliminsa Allah ya sani kuma ya ganai ko amma fuka arshi almajidi na can bisa al'arshi ne wadda an mai girma allal mulki istawa ya tara mulki duk na duniya gaba ɗaya ga hannun shiki ko wa alal arshi istawa kuma ya a akan al'arshin nan can shiki kana bi eh saboda haka Allah ya kewaye da komi sani ne komi babu abin da ya huku gare bar ganin ka shige cikin rami ko ka turbe cikin kasa ko ka shiga cikin mi ko ka tai kai dan wata yar rada Allah ya jiya ya gani amma ho tabban hakika yana ce bisa ga al'arshin nan kuma wallahi kowa bai ije sai kuma idan an ka ce wai mulkin Allah sai in ya taho ya tai ga wuri ka sani abu wallahi ka rige mulki wallai Allah ka rage mai mulki kai annan kai kai ya zan ko hili an kai abu ko binin kabe an kai abu kana gurin gaji ba ka sani ba shi Allah ko bayan duniya ka kai ya sani kuma yana ce bisa ga shi saboda mulkin ya riga ya cika ko wasi arabi kullu shay'in ilma kowanne irin abu ilimin Allah ya wuce shi kuma adiba da kyau a gani ko cikin mu da aka karantawa adiba a gani jalali shine a gare mu babban na ga ko yace bi ilimi da iliminsa sa ko mai risala nan cikin tauhidin da ya kawo muna ce bi ilmihi kan ina tare da kai ko ina amma bi ilmi da ilmin sa ya gane ka kuma ya sani ko na'am wa haza mutafaqu alaihi an dace ga hadisin wa haza lafzu muslimin kuma wanga lafazi na musulmi wa ta sarhul bukhari sai buhari ya istisari na shi a salisu hadisi na uku an ibn abbas radiyallahu anhu ma aidan kuma daga da abbas an kuma an so shi kala ya ce hasbunallahu wani ni'mal wakilu kala ha ibrahimu alaihi salamu hina ulqiya finari. lokacin da an ka jeho annabi ibrahim da kahirai sun ka game mai kai don shi da ma shi mai addini ko inda yake dai cewa aka dauka mai mataki na halaka ko a mai mummunan guri ko a mai mummunan ƙarshe ko a ce ko wai talauci shi kashi ko a ce kowa shi kyale shi abu kaza shi samu a ware mai Allah bai bari ƙarya na wallah ƙarya na Allah bai bari kana ji ko to shi annabi ibrahim an gaba mai kai an kace to jama'a aza ai mai an kace a ai kashin walakanci addini ai mai a ta yi kowa ya tabbatar da ya itace waɗanda an masu bakin ƙari ne wani ma in ya ta sai ya ce kai itacen ga masu yi bare ƙaru a ƙone shi an ka to an ka tara ce an ka tara an ka tara aka kawo ta an ka sa ana son a ƙone ibrahim babu za a yi ba ya iya ɗauka ta yawa sai shi ɗaya ya yi musu wasu wasu ya ce abin za a yi kuyi mazauza in kunka mazauza kunka ja sai ɗaya ta ɓalla can ciki shi faɗa to an ce lokacin za a jefa shi ciki sai ya ce hasbun Allah wani imar wakilu hasbi Allah ko hasbun Allah wani imar wakilu haka ya ce sai Allah ya ce ya na rukuni bardan wa salamu ala ibrahima wuta ke zan sanyi da kuma aminci ga annabi ibrahim kuma an ce annabi ibrahim to zama na duniya bai saba shiga cikin wuri mai daɗi irin wani nan ba wuta nan da ya shiga haka zalika mutumin imani iya take ta siradi don za a aza siradi bisa ga gulbi na wuta kuma kowa sai ya bi nan amma mai imani iya bi nan shi wuta sanyi za ta yi ita ma ba ta koso hidurin nan saboda yana kashe ta cewa ta kai don Allah kai ne ka wuce ita wutan wani shi wuce kamar walƙiya wani kamar doki wani kamar kimta ka ya wuce wanda adda imani kenan wanda bai imani ya bace bin muna haya shi ta shi halaka Allah shi tsari to annabi ibrahim ita addu'a da yi kowa ya zanka ta hasbunallah wa ni'mal wakil tana tsari Allah na tsari mutane hmm. ko wa qala muhammadu sallallahu alaihi wasallam hina qalu shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da mutane sun kace mai allazina qala lahum nasu a sune sahabba annabi da annabi sune waɗanda mutane sun kace musu inna nasu lalle ka horai kajama ulakum sun taru don ku halaka ku za su kuyi fa ka shahu wallahi ku kiyaye su ku yi tsoron su wallahi ko fa za ta hu imanin sai ɗaya wagga magana da an kace masu yi taro sun kace a ah, to ai yayi lalle ko ana ɗauki ba da yau fa za ta hu imanin sai abin ya kara musu imani wa ƙalu suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakilu su ma haka sun ka faɗa sai ko Allah ya taimake su fan ƙalabu bi ni'matin min Allah suka dawo da ni'ima daga Allah sun ka cika hare sun ka ɗebo ganima suratul al-imran ko kuma rawal bukhari bukhari ya rutan gatisi wa fi riwayatin lahu ga wata riwaya kuma gare shi shi bukhari ko a dinga abbas da qara abbas radiyallahu anhu ma Allah yasu kala yace kana akhiru qawl ibrahim hina ulqiya fi nari hasbiyallahu wa ni'mal wakil an ce karshen magana da annabi ibrahim yayi lokacin da an kaje washi a cikin mutanen da ka hare sun kaje washi cewa ya hasbiyallahu wa ni'mal wakil Allah ya ishe ni ko madalla da abin dogaro Allah sai Allah ya isai arabi'u hadisi na hudu ana bi hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam kala an karɓo ga hadisi daga abu hurairah Allah ƙara mai yadda daga annabi rahama alaihi salatu wasalam ya ce ya da hul jannatu aqwamu wasu mutane gobe alkiyama za su shiga aljanna afidatuhum zukatansu misul afidatu ɗairi kama zuciya tsuntsu take suna da wadata ga su abincin su sun aje ga Allah yake komi na sun aje ga Allah yake nan da samu ne haka zukatan su kenan haka sun ka rayu duniya haka sun ka mutu to waɗannan mutane za su shiga aljanna waɗanda da irin wannan zuciya rawahu muslimu kila ma'anahu an kace mutawakkilu suna dogara ga Allah dogaro suka ga Allah ka san tsuntsu bai shiga kwana ce bari in tara abin ga gobe in ci shi da lokaci ya niyya ɗaya kai kama wurin kwana gobe tun sa'in sa ta wahi wurin bida duk ko da wahala bida abinci yau gobe bai tunanin aje don gobe shi dai sa ta wahi shi niyya to su ma wa'annan mutane haka suke sun dogara ga Allah abinci su ga Allah yake kuma sun san hani daga Allah yake kuma suna tanadin abin da a gare su ba su albazaranci don kada mutum ya ce kuma in yayi shinkafa ko ya gero bare sai da abin Allah ka isa ta a ji abin kai tanadi shi ya dogaro ga Allah abin da ya ba ka tanadai in lokacin karewa ta yi shi kare ko kuma a saba yara da diya da mata tanadi ya ƙi tisari ka a yi taɓa abu a ga abu a yi taɓa gobe a kuma wahala ka a yi haka na a sanu nusa ne ba a wahala ba kuma sannan ba a yi ɓanna ba wadace dai kada a ɗauki abinci wanga ga hanan shayi wanga hanan cikin ruwa wanga ga cikin kwata an tusuwa babu amfani kada a haka na ɓanna ce ko da mutum ko yana da wadata kashewa Allah wannan taka tsantsan wai ta abin ga eh, eh, eh, shishigi eh wakila aka ce ma'ana kulubun zukatansu raƙiƙatun siri amma dai zukatansu a zukatan suna dogara ga Allah Allah ya taimake mu ya dogaro gare shi lokaci ya kuma ƙara Eh? Eh? abinda muka faɗi daidai Allah shi ba mu lada abinda muka kuskure Allah shi tsallake muna Allah maɗaukin sarki kana jin magana mu kana ganin bajire mu ka na masani ga kowane irin abu na babu wani abu wanda zai koyuwa gare ka Allah bukatun da a gare mu na alkhairi komi yawan su komi tsananin su ubangiji Allah mun roƙe ka mun yi tawassuli gare ka da sunayenka da kuma abubuwan ka na da'a da kace ayi Allah madaukakin sarki ka biya mu bukatunmu Allah madaukakin sarki abubuwan da muka ji tsoro waɗanda muka tsinka da waɗanda ba mu gani ba Allah madaukakin sarki komai yawan su komai karancin su Allah kare mu daga gare su Allah shiga hata muna mu malamu da malamu mu Allah ya taimaki duk musulmi Allah baki daya Allah shi ba mu zaman lahiya shi kare mu dukkan musiba alhamdulillah alladhi bi ni'mati tatimmu salihatu la sino بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين